an ce bisa kuskure ne to kuma gahi shugaban mu musulmi mataimakinsa musulmi wa'inda aka kahe musulmi wannan magana ma bincike sai a bari Allah ya ce duk musulmin da ya kahe musulmi zai yanta bawa mumini ko baiwa mumina idan babu kamar yanzu babu to za a yi azumin wata biyu jere shine tuba daga Allah wanda ba zai iya azumin ba to sai mu koma kada sami Allahu kaulan lati sai Allah anan ya ce wani wanda ba zai iya azumin ba ya ci da miskini sittin kuma wannan doka ce ta Allah ba dokar gwamna ba ba dokar shugaban kasa ba kuma mun yi duk musulmi ne Allah ya gafarta musu na ji wani durwa na gwale yana turo yan kwikwiyo suna hau hau hau shi kuma yana mm, yana guri to da kai da yan kwikwiyon ni duk maganin ku wanda bai ci akwatin yi ba ya taba wanda ya ci akwatin sa. ya ci mazaɓarsa ya ci lokar gamansa haba durwa na gwale kanan nan ta tsakiya ta duro na gwale babu dan majalisar tarayya kwaya daya wanda ya ci babu dan majalisar jiha kwaya daya wanda ya ci duro na gwale.